hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da takwas ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kased na casa'in da uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al imamul muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar da zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam as-sani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad littafi ne na mawsu'a ma'ana kundi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da tsarin rayuwarsa da yadda ya gudanar da al'adunsa da zamantakewarsa da duk wani abu da ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibn al-qayyim ya kai matuka wajen tattara bayanai dangane da haka malamai suna masa jinjina saboda lura da yanayin da ya aikin kasancewar shi yana halin tafiya a kasar makka a inda yake nesa da tafan shi waɗanda ya bari a gida kasar dimashku Allah ya saka mishi alkhairi muna karanta ainihin masail da suke da alaka da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da zakka za mu tashi inda malam yake cewa faslun wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yanhal mutasaddiqu an yanhal mutasaddiqa an yashtariya sadaqata annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance yana hana mai me yin zakka wanda ya bayar da zakka ya koma ya sake mallakan zakkan nan koda ta hanyar siyarwa ce wato kada mutum ya bayar da wani abu zakka sannan kuma daga baya wani yanayi ya sa a siyar mashi da abin to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya sai irin wannan abin haka al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadisi akan haka daga sahabi ainihin abdullahi dan umar cewa umar ya ba da wani eh, raƙumi a cikin sadaka sai tarar da shi za a siyar sai kokarin ya siya sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya hana shi ya siya din al malik ma ya fitar da hadisin a cikin muwadda wa kana yubihu lil gani an kula min sadakati idan a ahdaha ilayhi al amma yana halasta ma mawadaci ya ci daga wani abu na sadaka idan wani talaka da aka baiwa zakkar ya baiwa mai wadata a matsayin kyauta ishara zuwa ga ainihin abin da ya ambata na cewa wa akala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min lahamin tusuddika bihi ala bayrata manzon Allah da kanshi sallallahu alaihi sallama ya taɓa cin ainihin wani nama wanda aka bayar da shi sadaka ga barira ita kuma ta ba wa manzon Allah da sauran mutanen gidan shi a matsayin kyauta kenan wa qala yace huwa alaiha sadaqatun walana minha hadiyya ita an ba ta ainihin sadaka mu kuma ta ba mu kyauta mu ci al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi akan haka shi da muslim da sauran malamai shine shahararren hadisin da ainihin aisha radiyallahu anha take cewa fi barirata salasu sunanin akwai sunnoni guda uku tabbatacciya game da wannan bararriyar baiwa mai suna barira daga ciki akwai innamal wala'u liman a'taqa kadai walici jibuntan al'amarin bararren bawa to ga wanda ya yanta shi ne wannan ya faru saboda masu baiwar suna so su siyar wa Aisha da ita dan a yanta ta amma su ba su yadda su sai da walicin ba suna so su gaba da mallakan walicinta da aka ga manzo Allah sai sai manzo Allah yake cewa ki rabu da su ki je ki siya ki yanta ta wannan sharadi ne na banza ba shi da wani amfani ko da ya kai guda 100 sannan shine ya tashi ya wa'azi ya fa tabbatar da cewa innamal wala'u liman a a'taka abu na ɗaya kenan na biyu kuma alkhiyar da aka bata game da mijinta saboda mijinta bawa ne yanzu ita kuma an yanta ta ta zama ya to ta fi karfin shi a bisa tsari na ainihin kafa'a ta aure sai ta ce ba za ta yadda ta ci gaba da zama da shi a aure ba ya dinga yawo a garin madina yana binta kwararo kwararo yana ba ta haƙuri mai riwaya ya ce ina iya tuna hawaye na zuba a jikin gemun shi saboda ainihin bala'i da ya shiga ta kuma ta kekasa kasa ta ce sam ba za ta yadda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki yi hakuri mana ta ce ya manzo Allah umarni ne ko ko ceto manzo Allah ya ce inna ma ana ashfa'u kawai tausayi ya bani ki rangwanta mishi ta ce babu wani rangwame ya manzo Allah ta kyale ne kawai manzo Allah bai mata kama karya ba alaihi salatu wassalam sunna ta uku ita ce wannan na cewa idan aka baiwa mutum sadaka zai iya yin kyauta da shi kuma har wanda bai halasta ya ci sadaka ba zai iya cin wannan kyauta shine sunna ta uku din cewa hiya laha sadaqatu wa lana minha hadiyatu Allah ya samu dace na'am mhm ba asalin ainihin zakka ba ne ma kenan ba asalin abin da aka bayar ba ya sarrafa ya siyo na ba a ya fi saukin halassi ma tunda zai iya cin ainihin eh, mal ko kana magana akan shi mutumin da ya bada zakka ya sake siya a hannun shi wani abu daban o ya ci zai halasta ya ci ka bai mutum zakka sai ya sarrafa wata rana kuma har sai daga cikin asalin dukiyar ko abin da ta haifar sai baka wani abu da sunan kyauta babu laifi insha Allah wa kana ahyanan yastadinu li masalihil muslimina ala sadaqa wani lokaci ya kasance yakan ci bashi ainihin wato daga cikin dukiyar zakka a ranta a yi wani abu na harkokin musulmai wanda bai shiga cikin nitsaq da zakka take covering ba kama jahada jaishan fanafadati nafadatil ibul kamar yadda ya yi shirin tsara sojoji su tafi jihadi sai raƙuma suka ƙare raƙuman da za a baiwa mahaya da za su hau suka ƙare famar mara abdullahi ibn amrin an ya akhudha min qala'is sadaqa sai ya umarci abdullahi dan amr dan as ya je ya kwasa daga cikin dabbobi waɗanda aka riga aka tara su daga cikin garki na ainihin dukiyar sadaka dukiyar zakka wanda daga baya za a mayar kenan wa kana yasimu ibla sadaqati yadihi ya kasance shi da kanshi yake ma watin raƙuma na zakka da kanshi yake musu alama a jikin jikinsu da kanshi yake ainihin yi musu shaida mark ko wani abu haka yadda suke daɗin za a ɗan tsarga ne jini ya ɗan fito haka dan ya zama kamar tabo da za a gane ko zane ko wani abu haka wannan ya halasta babu kura kan shi ko miskalar ratin gashi manzon Allah ne alaihi salatu salam duk da yake hanafiya sun yi tsaurin ido sun ce wannan musla ne babu kyau sun ce jima dabba ciwo ne ba tare da cancanta ba amma ba ba magana su ba abu karba ce tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kanshi bukhari ya amfani da wannan hadisi don nuna halascin shugaba na gaba daya ya zama yana tarayya da sauran al'umma a cikin ayyuka wanda suka shafi ayyukan ma amfani da jinin jiki wato a ce ana yi da shi a kai a kawo shara ake yi ana wanke-wanke ne na kayan masallaci ana gini ne ana kwaɓar ƙasa ne ana gyaran wani sabon site ne ko wani abu duk wani dai harka da za a yi na ayyukan addini babu laifi ainihin wato a ga wani shugaba cikin musulmai ya an yi tarayya da shi kai ya tsaya kawai shi sai dai kallo wa kana yasimuha fi azariha ya kasance yana musu tambari ne a jikin kunnuwansu wa kana idza arahu amrun istaslafa sadaqa min arbabiha ya kasance idan wani abu ya taso wanda yake na bukatar kuɗi ta yanzu yanzu nan sai ya anshi zakka a wurin masu ba da ita kafin lokacinta zakka tana da ajali cewa sai shekara to sai zama kafin shekarar yanzu musulmi suna da wata bukata wani bala'i ya fuskanto su na bukatar kuɗi ko talauci ko yunwa ko rashin lafiya ko duk wani abu da zai sa a bukaci kuɗi na al'umma sai a karɓa a wurin waɗanda za su bayar kafin lokacin bayarwar yayi ya zama sun bayar kenan in advance kamar taslafa min al-abbas radiyallahu anhu sadaqata amaini kamar yadda aka ruwaito cewa al-imam abu dawud da tirmidhi suka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi watin sadakar shekara biyu a hannun Abbas amminsa kenan radiyallahu anhu wannan shine karken tattaunawa da malam yake yi a ainihin wato zance game da zakka ta farilla kafin ya shiga bayani akan zakatul fitiri da wasu abubuwa bari mu ƙara tattaunawa game da wasalar da ainihin wato aka tumbuko a baya game da abubuwa guda biyu zuwa uku na farko hukuncin zakka da ake yi ta kayan eh, kasuwanci zakar kayan kasuwanci ina hukuncinta a cikin musulunci yadda mutane suke yi ana da shago ko kasuwa ko wata harka gidan kaji gidan zuma inda ake sai da kaza da kaza sai a zauna a tattara kudaden da ake da su a ƙasa da kayan da ake da su a cikin stock har ma da basussukan da ake bi sai a yi musu kima sai a ce to yanzu alhaji ne yana da dukiya kaza kenan sai kuma a cire zakka daga ciki shin wannan menene matsayin shi a cikin musulunci duk da wannan abu ne shahararre ana yi a zamanin sayyidina Umar sayyidina Umar yana karban zakka daga waɗannan abubuwan kamar da al-Imam Abu Ubaidin alqasim ibn sallamin ya rawaito a cikin littafin shi na kitabul amwal kuma har yayin raddi ga maganganu na wasu malamai waɗanda zamu zo mu ji kaɗan daga cikin su wanda suke cewa babu zakka a cikin dukiyar ainihin wato kasuwanci wannan da ke hannu shi ne littafin kitabul amwal din na al imam abu ubaidin al-qasim ibn sallamin babban malamin hadisi da fiqhu da lugal arabiya da adab babban malami ne wanda yake ya rayu kusan lokaci guda da al-imamu ainihin wato bukhari da makamantansu yana da littafai baya ga wannan akwai al-gharibul musannaf akwai gharibul qur'an da makamantansu ya rasu hijira shekara 224 yau da rasuwar sa shekara 1200 kenan da shekara 14 insha Allah babban malami ne yayi alƙalanci yayi karantawa sunan shi kenan Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallamin Al-Harawi Allah ya gafarta mishi yana da tarihi a cikin littafin siru alamin nubala to gashi inda yake cewa babu as-sadaqati babu sadaqati fi tijarati wa duyuni wa ma yajibu fiha wa ma la yajibu wannan mujalladi na biyu kenan a bugun ainihin maktabatu darul hadi an-nabawi wanda yake da tahqiqin Abu Zaid Abu Abu Anas Sayyid Ibn Rajab Abu Anas Sayyid Ibn Rajab shine ya tahqiqi ta'liqin wannan ainihin wato nuskha an buga ta a hijira da shekara 1428 tun 2007 kenan kamar kusan kwacin shekaru goma kuma kamancin haka aka buga littafin gashi nan ya ta kawo maganganu daga ainihin wato magabata gashi inda ya ce قال ahmad أحمد khalid al الوهبي min ahli hims قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القادر ibn abdul qari qala kuntu ala baitil mali ni ne nake rike da baitul mali zamana umar ibn al-khattabi zamanin umar yana halifa fa kana idza kharaja al-ata'u jama'a amwalal idza kharaja al-ata'a jama'a amwalal tujjari idan ya tashi fitar da abin da yake barwa na ata na kyaututtuka da fansho da ainihin gratuity da duk wani honorarium sayyidina umar in ka je ka karanta sa da yayi a aljabiya tana nan a cikin wannan littafin kuma tana nan shararriyar hudubar mun sha magana akan ta inda yake cewa daga cikin ku wanda yake neman bayani akan gado ya je gun malam wani mai neman bayani akan fiqhu ya je gun malam wani mai neman bayani akan alqur'ani ya dinga bayyana malaman sahabbai su ainihin ubayyu dan ka'ab sablai dan mas'udin su zaid dan ah, harisa da makamantansu sai ya ce wanda yake neman bayani kuma akan kudin gwamnati da yadda ake juya su to ya zo gurina ni umar ni ne custodian ɗinsu za mu ɗauka mu dinga ba duk wanda ya cancanta ya ce za mu fara da matan Manzala Allah tsari salama da sauran jama'a gidan shi ya ce sannan sai mutane na ainihin muhajirai wanda suka baro makka suka baro ta aka kwace dukiyarsu da komai nasu yace daga nan sai ƴan uwanmu ansarawa waɗanda suka tarbe mu suka ba mu masauki yace daga nan kuma al-aqrab fal aqrab yace wanda ya shiga musulunci da wuri ya anshi kuɗin shi da wuri wanda ya shiga a makare ya karba a makare to a cikin irin wannan jawaban ne da Umar yayi sai tsara wannan tsarin cewa lokaci kaza za a rarraba wa kowa abin da zai amfani da shi na shekara guda don ya tashi yana haɗa dukiyoyin 'yan kasuwa sun hasabaha sannan sai a lissafi shahidaha wa dukiyar da ke nan cikin shagunansu da wadda ta tafi yawon kasuwanci da wadda aka tafi da ita wani gari da wadda take ainihin kaza kaza sun ma'akadar zakata min shawahidil mali ala shahidi wa ga'ibi sannan sai ya anshi dukiyar zaka daga cikin abin da kenan ya kimanta har abin da baya nan to ga sunan ya ta kawo waɗannan ire-iren abubuwa sai can ya ce wa amma malik ibn anas fa innahu qala misla zalika fil mal alladhi yudaru lit tijara wala yunaddu imam malik ya ainihin wato yi irin wannan maganganu game da dukiyar da ake bayan da ya gama kawo wancan fatawoyi da mutanen iraki su sufyan sauri da makamantansu sai ya ce maliku ya ce dukiyar da ake juya ta dan kasuwanci to ana ansan zakka daga cikinta wala yanaddu lisahibihi minhu shay'un tajibu fihi zakka wadda ainihin wato babu wani da ya samu babu wani abu da aka ware daga cikinta na abin da ake ajiyewa wanda zai baiwa mai ita cancantan ya mata zakka to ita asalin duke za mata zakka wa ammal urudul lati takunu inda sahibiha sinina falaysa alayhi fiha shay'un maliku ya ce abubuwan da ku suke hannun mai su ba a sai da su ba ba an yi lissafi da su an fitar musu da zaka bana ma suna nan a cikin shago ba sake sayarwa ba misali in ka je gunda ake sai da motoci wata ita shekara uku a wajen a tsaye ba haka bane to bana ma an bara an yi lissafi da ita bana yi lissafi da ita kaga ana rage mata kawai value ne ana rage kudin ta kawai ba tare da an ciri ba kuma ko maliku ya ce wannan ba za a mata zaka ba da an yi so da ya kenan ina so mu fahimci yadda suka gina abu ne saboda duka kiyasi haji tun farko ba kawo hadisi daga manzala sallallahu alaihi wasallam ce to da ya gama wannan magana sai ce wa qad qala ba'du man yatakallamu fil fiqh wani daga cikin wanda suke tsoma baki a cikin ilimi <laughs> ya ce innahu la zakata fi amwalit tijara kaga ba sabon magana bace kenan wannan a karni na uku ya ambata in ji wannan malami da yake bai da magana ba sai ce wani mai tsoma baki a cikin harkar ilimi ya ce babu zakka a dukiyar kasuwanci wahtajja bi annahu innama aujaba zakata fiha man aujabaha bit taqwim ya kafa hujja da cewa wanda yace ayi zakka a cikin dukiyar kasuwanci ya ce ayi ne ta hanyar hujja ta kiyasi shine taqwim kuma gaskiya ne kiyasi ne babu nasi sun makala yace wa inna ma yajibu ala kulli malin zakka fi nafsihi wal qima dukiyar da zakka ke halasta wajaba akan ta ita ce dukiyar da aka ce ga zakka akan ta ita da kanta sannan ga kimar da ake wa zakka ta dukiyar ba ce sai an yi converting ba siwal mata banda sauran kayan aiki na gida fa asqata anhu zakata li hadha al ma'ana yace kaga mai wannan magana ya kora zakka daga wannan ainihin dukiya saboda wannan yanayi saboda abinda su suka kiyasi akai su mutanen kasar iraki su ne hanafiya kenan da malikawa da makamantarsu cewa ai ya halatta dama a karɓi kimar wani abu na zakka wanda zakka ba a kan shi ba ne shi ne zakkar raƙuma guda biyar ko saniya guda biyar ana ba da ita ne daga wani abu daban ba jinsin dukiyar ba ko mun gane in mutum yana da raƙumi biyar me zai da zakka akuya ko idan mutum yana da ainihin wata dukiya zai iya bada zakka da wani abu daban matuƙar sa'in ya da ya karba shine kana da alkama ta kai zakka ta kai ausiki kaza sai kuma sa'i ya ga wani abu a cikin dukiyarka wanda yake yayi daidai da kimar abin da zaka bayar zakka to in ya so ya karba babu lafi da ka suka ce ita ma wannan abin da zai faru da dukiyar kasuwanci kenan ga dukiya dai kana da ita amma ba za a ce a ɗauki katan ɗaya na indomi katan ɗaya na taliya katan ɗaya na madaran nunu a haɗa a bayar ba za ka ba da kuɗi ne wanda suke ɗaya bisa arba'in ɗin kimar wannan dukiyar kuma hadda wadda take hannun masu bashi hadda wadda aka riga aka tafi da ita an kai an saka akawun ɗin kamfani ba an so kaya ba da kuma kayan da suke kwance a cikin kantocin haka mutane suke aiko wannan duka kiyasi eh, da waɗanda suka ce a da wanda suka ce a duka sun yadda kiyasi ne to da ya kawo wannan magana sai yake cewa haza inda na galatun fit awi ce wannan kuskure ne a fassara yayi ta maganganu masu zafi ga sanan da yawa saboda baya goyon bayan magana to amma dai maganar da gaske ne ba ta da hujja sai kiyasi ina fata mun gane wannan dan da da hujja da an kawo to sai mu dawo cikin malam Muhammad Nasiruddin Albani a cikin tamamul minna da ya zo sai ya ce a cikin shafi na ɗari uku da sittin da uku ya ce a cikin babin da ya kira wa min zakati tijara ga can a ƙasa sai ya ce wal an annal qawla bi wujubi zakati fi ud tijara ma la dalila alaihi fil kitabi was sunna a ƙashin gaskiya magana akan cewa akwai zakka a cikin dukiyar kasuwanci to magana ce wadda babu dalili a game da ita a cikin ƙur'ani ko sunna ma'a munafatihi li qa'idatil bara'atil asliya tare da yake cewa kuma wannan magana ta saba wa ka'idan albara'atul asliya shine komai asali yana kan al'ada a cikin ainihin dukiyoyin mutane da rayuwarsu da tsarin abin da suke tafi akan shi na yadda suka saba rayuwarsu allati yu'ayyiduha huna qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi khutbati hajjatul wada wanda kuma wannan ainihin wato baratul asliya akwai abin da ke kara mata karfi a cikin sunna shine maganar da manzo Allah ya cikin hudubarsa ta aikin hajji da yace fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absharakum alaikum haramun lallai da jininku da dukiyarku da mutuncinku da rayuwarku duka tana da ainihin alfarma tana da haramcin a taɓa ta ka hurmati yaumikum haza kaman haramci da alfarmar wannan wunin wunin ah, alhajjul akbar fi shahrikum haza a cikin wannan watan watan ainihin zulhijja fi baladikum haza a cikin wannan garin kasar makka kenan ala hal ballagtu jama'a ku saurara na isar allahumma fashhad allah ka shida na isar da saƙonka alhaditha ma'ana il hadisa ila akhiri kenan duk wani abu na dukiyar mutum kamar yadda bai halasta a zubar da jinin mutum ba sai inda haƙƙin musulunci haka bai halasta a taba dukiyar mutum ko mutuncinsa ba sai inda haƙƙin musulunci to haƙƙin kuma sai inda nassi na shari'a da ya tabbatar da haka shari'a kuma daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan to wannan kuma shine abin da babu rawahu shaykhani wa ghayruhuma wa huwa mukharrajun fil irwa a cikin lamba ta 1458 albani ya takhrij a cikin irwaul galil sannan malam albani ya ce da muslim sun fitar da wannan hadisi wa mislu hadhihi alqaida laysa min as-sahli naqduha irin wannan ka'idar ba yi da sauƙi ka iya warware ta kawai da zance aw alal taksisu ha kai ba yi da sauƙi ma ka iya rage mata karfi bi ba'dil da wasu ainihin wato maganganu daga sahabbai da tabi'ai ire-iren waɗanda muka ji a nan yanzu suna nan da yawa walau sahat ko da sun inganta ka kauli abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma Kamar faɗin abdullahi dan umar da yake cewa laysa fil urudi zaka illa ma kana littijara babu ainihin zakka a cikin urud dukiya da mutum yake da ita sai abin da ake da shi na kasuwanci ma'ana a cikin shagonka na kasuwa ko a cikin harkar ka. in aka zo za a lissafa abubuwan da ke da alaka da kasuwancin ne kawai su ne dukiyar zakka shi banda kujerar da misali kake zaune wadda ake ajewa mai zama a shagon idan akwai firij ana saka lemu ana sayarwa to har da shi bangare na kasuwanci shi ko ina fata mun gane wannan banda kayan da ke cikin irin dan eh, eh, nan da ake na kwana ciki na mai gadi dan shi wannan yanzu ba bangaren kasuwanci bane ma'ana za a ware meye na kasuwa meye ba na kasuwa ba wannan magana Abdullahi dan Umar ce ta inganta akhrajahu al-Imam Shafi'i fil Umm bi sanadin sahih to ko da ya inganta ba zai mahujja ba dan ba manzo Allah bane ya faɗa amma kaunihi mawqufan ghayra marfu'in ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu laysa fihi bayanu nisabi zakatiha kaga tare da cewa sahabi ne ya faɗa ba annabi aka ce ya ce ba Za ka ga a ciki babu bayani akan nisabin zakkar sai dai a yi ta da jakka ta ainihin kuɗi wa ma la jihu min ha babu bayani akan abin da ya ba a fitar fa yumkinu hamluhu ala zakatin mutlaqa dan haka zai iya yiwuwa a ɗauki wannan magana a matsayin tana hukunta hukuncin zakka ce gama gari ta sadaka ghairu muqayyada bi zamanin aw kima aw wadda ba ta da alaka da zamani ko kuma yawan dukiya wa inna ma bima tatibu bihi nafsu sahibiha wato kawai abin da duk mai ita ya ga dama ya cire na sadaka yi bi sadar da ya ga dama fa yadkhulu hina idhin fi umumin nususil amira bil infaki sai zama wannan ya shiga cikin nassoshi gama gari waɗanda suka yi umarni da ciyarwa ka qaulihi ta'ala kamar faɗin Allah da yake cewa ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya ku wanda kuka yi imani ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi wa qauluhu azza wa jalla wa ala wa atu haqqahu yawma hasadi da irin fadan Allah da yace ku dinga bada abin da ke cikin haƙƙin kayan noma ran da aka yi girbin sa wa ka wa qauli nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma manzo Allah yake cewa ma min yawmin yasbahu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani babu wani wuni da za a waye gari face Allah ya sauko da wasu mala'iku guda biyu fa yaqulu ahaduhuma ɗayansu ya dinga cewa Allahumma a'ti munfikan khalafa ya Allah ka maye ma duk ciyarwa wa ya al-akharu ɗayan kuma yana addu'a yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda yake taskacewa Allah ka wargaza dukiya rawahu shaykhani wa ghayruhuma wa huwa mukharrajun fi silsilati al-ahadith as-sahiha bi raqami 20 ba'da al-mi'ati at-tasi'a yace bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi kuma nayi takhrijin sa a cikin silsilar sahiha lamba ta 900 da lamba 20 وقد صح شيء مما ذكرته zakartuhu an السلف salafi wani abu ya inganta daga ainihin magabata ire-iren wannan da ke bayani akan rashin tabbas game da bada zakka a cikin dukiyar kasuwanci fa qala ibn jurayj qala li ata'u ibn jurayj yace ata'u ya ce da ni la sadaqata fil lu'lu babu zakka a cikin lu'lu'u pills kenan ko wala zabarjadu babu zakka a zabar jadu wannan duk ba a san sunansu ga Hausa ba Akwamarin shine zabar jadu dutse ne mai daraja shi ma da ake ɗauko shi a ƙarƙashin teku wala yaqutu da kwarandam shine yaqutu haka Hausawa suke cewa shi dama turanci ne quarandam to quarandam da ake cewa wanda ake diba a ƙasan a ƙasan duwatsu a nan Jos ma ana samun shi ko to wannan shi ma babu zakka a cikin shi komai yawan shi wala fususun haka sauran duwatsu masu daraja shine fusus wala ard haka nan kayan kasuwanci wala shay'un la yudaru haka nan duk wani abu wanda ba a jujjuya shi ai la yutajaru bihi duk wani abu da ba a kasuwanci da shi wa in kana shay'an min zalika yudaru fa fihi sadaqatu fi thamanihi hina yuba to zaka dauki wancan ard a cikin matsayin kayan gida kenan su A tv da bidiyo da ainihin labule da kayan kicin da kayan kwanciya da sauransu za ka ɗauka su ne arb kenan tun daga shi ya ambaci cewa banda kuma duk wani abu da ba a kasuwanci da shi sai ya ce in ana kasuwanci da shi to za a ba da sadaka a cikin shi hina yuba'u sanda aka siya kaga kenan ba sadaka ce ta sai ya shekara ba kawai kana da wurin sai da mota ko inda ake sai da kayan noma ko wani abu bayan lokaci din kai lissafi wata ne mako ne babu laifi ka dauki wani abu kai sadaka da shi babu laifi ka dauki wani abu ka ba talakawa ka ba mabukata da sauransu haka ainihin aka samu daga malam aba'u dan abi rabah kamar yadda dalibin shi ibnu jarir ya rawaito akhrajahu abdur razzaq a cikin musannaf kenan da shi da ibnu abi shayba ha ila a cikin musannaf wa sanaduhu sahihun jiddan da isnadi mai inganci kwarai wa shahidu minhu qawluhu fa fihi sadaqatu hina fi thamanihi hina yubau wa lam yadhkur taqwiman fa innahu lam yadhkur taqwiman ba ambaci ainihin wani kiyasi ba wala nisaban ba ambaci nisabi ba wala haular ko shekara ba fa fihi ibtalul lidda'i bagawi fi sharhi sunna wannan yana wargaza abinda bagawi ya da'awa a cikin sharhi sunna ɗaya shi da yake cewa a cikin mujallad na shida shafi na 53 yace akwai al-ijma'a ala wujubi zakati fi qimati 'urud tijara malam bagawi Hussein dan Mas'ud ya kaito cewa wai akwai ijma'i akan bayar da zakka wajibcin ba da zakka a cikin dukiyar kasuwanci idza kanat nisaban in ta kai nisabi inda tamamil hauli sanda shekara take cika kama za'ama annahu lam yukhalif fi dhalika illa Dawud al-Zahiri yadda yariya cewa ba wanda ya saba wannan magana sai Dawud zahiri to kaji ga Ata'u ma ya saba wa inna mimma yubtilu hadha az-za'm anna Aba Ubayd rahimahullahu qad haka fi kitabihi al-amwal al-Imam Abu ubaidin a cikin littafin shi al'amwal da muka magana ɗazu a kai daga cikin abin da ke wargaza wannan ijma'i da aka riya ya kawo maganganu gashi nan a cikin shafi na ɗari hudu da ainihin wato ashirin da bakwai a lamba lamba gaba ta dubu ɗaya ɗari ɗaya da casa'in da uku an ba adil fuqahai annahu la zakata fi amwal tijara ya kawo magana daga wasu wanda ya ce masu magana a cikin fiqh kamar yadda muka ji ko wanda suka ce babu zakka a kayan kasuwanci wa min al mustab'ad jiddan an yakuna ana bi hadha al dawuda nafsi yana daga cikin abu mai nisa kwarai a iya riya cewa abu ubaidin yana nufin dawudu zahiri ne da ya ce wani dinnan saboda mene li'anna umrahu kana inda wafatil imami abi ubaidin arba'an wa ishirina sanatan au aqal saboda shekarun dawudu zahiri a lokacin da al'imamu abu ubaidin ya rasu shekarun dawudu zahiri ashirin da hudu ko ƙasa da haka wa man kana fi hadha sinni mutumin da ke shekarun 24 ko kasa da haka ya bu'udu adatan an ya kuna lahu shuhratan ilmiya a bisa al'ada da wuya ka gan shi a matsayin babban malami da wuya a lokacin yake tasowa in ma yana da baiwa da Allah mai ta zaka ta basira da tara tsaba ilimi za ka tarar da cika a malanta ba ana samun ƙasa da haka ma mutum ya zama baiwar shi ta bayyana amma ba zai zama babban malami a wannan shekarun ba a al'adance sai khawariqul ada da ba a rasa ba ya ki mithlu al-imam abi ubayda khilafu khilafu ta yadda zai kai ga matsayin da a ce abu ubayda yana ruwaito sabawar shi in ya saba malamai bai kai ya gogoriyo da kafadan malaman da har za a ruwaito maganar shi ba wannan wata dukka ce a wajen tahqiqi albani yake fitar da ita faqat tufiya waqad tufiya sanata 24 wa 200 abu ubaidin ya rasu shekara ta 224 wa da dawudu sanata mi'a mi'atain aw isna wa mi'atain fa ta'ammal a yayin da aka haifi dawudu zahiri shekara ta 200 ko 202 kaga aqsa mudda a ce shekarar shi 24 adna kuma a ce 22 a lokacin da wancan ya rasu to wajibi ne mu yadda cewa wannan yayi littafin ne kafin ya rasu muqaddara a shekarar karshe a rayuwar shi littafin to a lokacin wancan yana shekara 24 ko da ya tara ilimi bai yi shuhurar da zai zama babban malamin da har za a ruwaito a hakaito sabanin shi musamman da ya zama shi kanshi Abu Ubaidin baya goyon bayan magana mun gane da zai zama magana wani ɗan yaro ne kawai dan shekara 24 da ba zai kawo ta ba so yana da wuya a ce shi kadai ne ake nufi da mutumin da aka ce wani daga cikin wanda suke magana a cikin fiƙihu ya ce kaza wala alla aba ubaidin arada zalikal ba'da afa abna adiri Bahin, wa faqad qala ibrahimu as-sa'iq ba mamaki a bawo ake nufi a wajen domin ko Ibrahim ya ce su ila afa'un tajirun lahu malun kafirun fi asnafin shatta Ɗan kasuwa ne yana da dukiya a cikin harkoki daban-daban hadara zakatu lokacin zakkar shi yayi a alaihi an yi yuqawwima mata'ahu shin zai wa dukiyarsa kima ne ala hau ma yu'lamu annahu samanuhu da gwargwadon abin da aka sani cewa shine dukiya shine kudin wannan abun fa yakhruju zakatahu ya fitar da zakarsa fa qala la atawu yace a a walakin ma kana min zahabin aw fidda akhraja minhu zakatahu abin da yake da shi na zinariya ko azurfa ya fitar da zakashi. wa ma kana min bai'in akhraja minhu idza ba'ahu abinda ko ya zama na kasuwanci ne to ran da ya siyar sai ya fitar da shi daga cikin abin da ya kasuwancin rawahu ibn zanjawiyya dan gidan zanjawiya ne ruwaito wannan haka ake karantawa ko shi ma kitabul amwal ne gashi da ma al-imam humayd ibn makhlad ibn zanjawiya zanjawaihi da ake faɗa da Hausa da Hausan malamai ko wannan shine littafin gashi wani kankame mai jama'a kuna ganin shi mujalladi biyu ne juz'ai ne kanana kanana da yawa a ciki malam zanjawiya din nan ya rasu jihar shekara 251 shine wannan littafin kitabul amwal su biyun nan sa daga cikin littafai masu muhimmanci kwarai akan ainihin classical islamic economics al-iqtisad al-islami al-qadim dan ka tura su dinga mutane wani kankan ba wasu suka rubutu akan iqtisadat duk wani abu da ke da alaka da hulɗa da dukiya da yadda sahabbai suka gudanar da tabi'ai da na bayan su sai da malaman nan suke magana tun daga sadaki da sadaka da haraji da aje dukiya da kyauta da menene nisabin kaza da kaza da hukunce hukuncen su da hukuncin gwamnati ta dauki dukiya ta yi kaza kar ta yi kaza ta biya wa mutane bashi ta biya musu sadaki ta biya musu kudin asibiti in ana yunwa ta sai musu abinci duk waɗannan su yi maganganu akai classical islamic economics ina fata mun fahimci wannan sannan akwai malamai da suka yi mutaba akai suka yi ta rubuce rubuce wannan babban malami ne garin su ne da al-Imam nasai sunan shi kenan al imamu Abu Muhammad Humayd ibn Makhlad ibn Zanjawiya Nasa'i ya bada labarin shi yace mutumin kirki ne shi ya yayata sunna a garin Nasa tun kafin su Nasa'i su taso wannan daga cikin bugun ainihin wato markazin Malik Faisal ne lil buhus wa dirasat islamiyya na kasar Riyadh wani cibiya ta bincike da take a ƙasar riyadh mai zaman kanta tana da kayan aiki sosai ba kankani ba suna da kuma malamai da suke bincike a to a nan ne ya yi wannan magana al'imamu ibn zanjawiya kenan allah ya gafarta musu gaba daya kusan lokaci ɗaya suka rayu kaga shi ya rasu ita shekara ɗari biyu da ainihin wato hamsin da ɗaya ko yau kamar shekara nawa kenan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai tun da an shiga da takwas yanzu ko ba malamai ne na yanzu ba da haka jama'a a cikin ilimin musulunci akwai abubuwa da yawa waɗanda mutane za su ta mamaki saboda ba su san su ba cewa dama akwai su a musulunci wanda suke da alaka da kasuwanci suke da alaka da harkokin sadarwa suke da alaka da likitanci noma kiwo aikin lauya aikin ɗan sanda aikin alkali duk wani abin da ake gani na zamani ne na yanzu tura suka kawo su akwai na musuluncinsu sayyidina Umar shi ya fara kafa gwamnati irin wannan comprehensive government wanda take da ainihin parastatal take da agencies take da ministries take da ainihin wato ma'aikata famsec famsec take da ah, payroll na biyan albashi take da yan fansho take da ma'aikata take retire take transfer take duk abin da yake sayyidina Umar shi ya fara tsara wannan ba tare da kuma sun kwafa daga wasu katarai ba zama suka yi suka kalli abinda manzo Allah ya ban musu na alkhairin sunna daga ciki suka ciri duk waɗannan da kuma fatayin da Allah ya musu na ilimi saboda sun bi gaskiya sun rike amma da ya zama musulmi sun waye gari sun zama taba'iyuna ƴan kidan ka na jiyo maturawa shi sai muka waye gari sai abu da turawa suka ce shi muke in sun ce a zauna a zauna in sun ce a miƙe a miƙe in sun ce nan ne iyaka ƙasar ku ga kalar tutarta ga takenta ga kunsu ɗinta sai mu ce duka haka ne samina wa ta'ana ba suka raba ba ce nan Najeriya ne can Nijar duk wanda ya shiga daga Najeriya ya shiga Nijar babu takarda to yayi laifi tura suka lissafa wannan ba suka ce mana wanda duk ya taimake shi ya shiga haka ya ci amana ƙasa su suka mana duk wannan lissafa lissafa muka bar na Allah muka bar na sunna Allah ya tsare mu to a cikin wannan littafi na Ibn Zanjawiya aka rawaito wannan magana da isnadi kyakkyawa gashi nan yace kama ah, kama qala al-mu'alliq alaiha Dr. Shakir zai fayyad wa huwa shahidun qawli riwayat ibn jurayj al mutaqaddima wa jumlatul qawli yace a takeice innal mas'alata la yasihhu di'a al ijma'i fiha li hadhihi al athari wa ghayriha wannan mas'ala jama'a bai yiwuwa kawai kai iddi'a'in ijma'i a cikin ta saboda waɗannan manganu da makamantansu mimma zakara ibn hazm fil muhalla da awwan da ibnu hazmin ya ambata a cikin muhalla al'amur amr alladhi yudhakkiruna bi qawli al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala man idda al-ijma'a fa huwa kadhib wanda ya da'awa ijma'i yana yin ƙarya kace ai kaza ijma'i ne to zaka dinga yin ƙarya zaka dinga yin ƙarya sai wa matsalaka inda yake cewa wa qad ashna ibnu hazmin al-qawla fi mas'alatina hadhihi ibnu hazmin ya munanta magana akan wannan matsala Ya yi halin nashi yayi kaushin baki wa zahaba ila annahu la zakata fi urud tijara ya tafi akan cewa babu zakka ga wani abu na cikin kayan kasuwanci wa radda ala adlatil qa'il nabi wujubiha ya maida martani akan duk maganganun da masu cewa ta waje ba su cike kawowa wa bayyana tanaqudahum fiha ya bayyana tifka da warar da ke ciki wa naqadaha kullaha naqadan ilmiyan oke ashe ashba'a ne ko kada ashba'a ya kosar ya ainihin wato yi nakadinta nakadi na ilimi faraji'hu ka kuma ka duba fa innahu muhimmun jiddan fi kitabil muhalla gashi nan a cikin mujalladi na shida in ka kuma ka karanta zaka ga bahti ne mai tsawo gashi nan yayi maganganu dalla dalla jama'a a ciki a cikin muhalla ni dai ban san ma wanda ya ba mas'alar fiye da abin take bukata na attention ba da magana akan zakkar kasuwanci da magana akan zakkar kayan noma da zamu zo mu ji maganganu akan ta kadan kadan ita ma yayi maganganu yadda ya saba yayi raddi yayi raddi mu Abu Hanifa yayi wa Maliku yayi wa wani sai sai da mai musu da martani gaba su sai da mutsu mutsu da su Allah gafarta musu gaba kida sai a kuma a sake karanta waɗannan wurare da ma abin da aikin aiki ne baya karewa kullun sai dai ayi iyayi وقد تبعه فيما ذهب إليه الشوكاني في الدر البهية al-Imam Shawkani wani muhaqqiqin har yau shi ma ya tafi akan wannan zance a cikin Darul Bahiyya wa Sadiq Hassan Khan fi sharhihi da Malam Siddiq Hassan Khan a cikin sharhin Darul bahiya shine Rawdatun Nadiya kenan wannan littafi da Malam ya karantar da shi a baya can wa radda Shawkani ala sahibil hada'iqil anwar a saraqil azhar qawluhu bil wujubi fi kitabihi as jarrar haka a cikin littafin as-sayl jarrar Almutadaftik ala hada'ikal anwar shi ma yana nan anan sama wanda shaukani ya mai da martani ga wani malami dan kasar mai littafin hada'iqul azhar wai gona furanni to da shaukani ya ga gona ba furanni ne a cikin ta kadai ba akwai barna sai ya mata da ruwan sama mai zubar da furanni shine yace asairul jarrar ruwan sama mai gudu al-mutadaffiq wanda yake bubbugawa yana zuba da karfi akan wannan gona ta furanni littafi ne mujalladi biyar yana da matukar daɗi da buƙatar lalle lalle ka karanta shi to ga sunan dai jama'a maganganu ne ya tayin su haka da yawa har zuwa inda ya gama su ga shi nan dai abinda ta hakika ya tabbatar shi ne babu wani abu mai suna zakka ta nisabi a cikin dukiyar ainihin wato kasuwanci babu amma wannan bai hana a dinga fitar da zakka ta yau da gobe ta kyauta da sadaka duk sanda aka yi wani kasuwanci ko aka yi lissafi ko makamanci haka ba amma fitar da ita ala wajihil fard to wannan malamai ne suka daura mutane manzo Allah bai daura musu ba duk da dai magana ce ita ita ta fi shahara kuma har yanzu na san mutane da ita suke aiki Allah ya sa mu dace to ba mu dan yoyi kuma ɗaya mas'alar kaɗan ita ce mas'ala game da zakkar kayan noma suwaye da suwaye ake ma zakka a cikin kayan noma bari mu fara da al-Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra wannan mujalladi na hudu ne gashi a cikin kitabu zakati inda yake cewa babun la yu'khadhu sadaqatu shay'in min ash-shajari ghayr an-nakhli wal inabi a cikin mujalladi na hudu shafi na 379 lamba hadisi na 7451 al-imam abubakar bayaki yake cewa akhbarana ali ibn ahmada ibn abdana qala akhbarana abul qasim sulaiman ibn ahmad al قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن طلحة ابن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن daga waɗannan manyan sahabbai guda biyu abu musal ash'ari da malam mu'azu ɗan jabal malami sarkin malaman lahira ke Allah ubangiji ya ƙara mashi yadda ne wata rana ibnu mas'udin yana zaune sai yake cewa inna mu'az ibn jabalin kana ummatan qanitan lillahi hanifan sai aka ce alagatu malam inna ibrahim dai sai sake maimaitawa sai suka gane cewa to ba aya yake nufi ba yana yana aro ne daga cikin ayar mu'azu dan jabal shi ma kamar da aka ce ibrahimu to ibn mas'udin yace shi ma ummatan ne qanitan lillahi hanifan karanta ne shi a cikin sura alamin nubala wannan kuma ya rasu ba gaba ɗaya shekarar 33 a duniya ma'azu dan jabal Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mashi yadda da aminci shine manzo Allah ya ce ranar alkiyama tawagan malamai na Allah da za a kai aljanna Ma'azina gaban su gaba daya kama ka wurga dutse haka shine a can gaba shi zai je kwankwasa a bude sannan ya musu accreditation ya nasa shiga ko <laughs> ina fata mun gane wannan to wannan babban malami jama'a a cikin sahabbai da shi da Abu Musa Ash'ari mai dadin karatun nan ko suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'athahuma ila al-yamani manzon Allah ya aika da su ƙasar Yaman fa amarahuma an yu'alliman nasa amra dinihim manzon Allah ya umarci su su karantar da mutane al'amarin addini wa qala yace da su la ta'khudhati sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a kar ku sake ku anshi zakka sai daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu ash-sha'iru wal hindati ash zabibi tamri daga sha'ir shine wit, alkama kenan da Hausa ko daga alkama wal hindati da ot ita ma nau'i ne na alkama ita ce irin alkamar da ake yin abubuwan sha irin su maltina da makamantansu ita kuma waccan ita ce sha'ir ita ce irin wannan alkamar da ake fulawa da ita wadda ake biredi da makamantansu waɗannan su biyu daga cikin ƴaƴan noma kenan wazzabibi wat tamr da zabibi shine busasshen inabi ko da kuma dabino waɗannan istisna'in da aka yi aka ce kar a amsa sai daga su istisna'in na nuna cewa akwai wasu kayan abinci da ake amfani da su kenan waɗanda ba waɗannan ba za mu zo mu ji kuma insha Allah amma annabi ce kada a karɓa sai daga su da haka duk abin da baya cikin nau'in su to ba an san a zakka da gare shi in dai sai in abin ya zama feshi ɗaya ne ana iya samun himba misali a ce dawa mu ɗauka hinta taƙadi ita ce dawa to da ƙaura da ƴar dango da fara da ƴar kaza duka ɗaya ce in muka ɗauka misali masara ko da ‘yan lafiya da ƴar eh, kura da ƴayya da kwari da kowace iri da ja ma akwai baka ma duka dai masara ce ina fatan fahimci in muka ɗauka shinkafa da haka da ƴar thailand da yar kebi da yar kura da yar haɗeja duka dai sunanta shinkafa ko da doguwa da gajeriya da mai kwabewa da wadda ba ta yin tuwo in dai sunanta shinkafa to shinkafa ce to daka duk abin da sunan shi alkama to yana cikin zakka abin da ya wannanci haka ba to babu zakka akan shi in dai a yadda manzan Allah ya karantar ne mu ji wannan in dai a yadda manzan Allah ya karantar ne don wannan hadisin umda ce ita ce umda zaka zo ka ji magana da Abu Ubaidin dai akan wannan insha Allah da shi da malam Ibnu Zanjawiya dinnan gashi ne ita kawo hadisai ire-iren waɗannan kamar yadda ya saba ya kawo wannan ya kawo wancan da makamantansu sai ya ce wa akhbarana abu abu abdullahi al-hafiz al-imam al-hakim kenan ko wa abu sa'id ibn abi amr wa abu bakr ibn al-hasan qalu haddathana abu al-abbasi muhammad ibn yaquba qala haddathana al-hasan ibn ali hasan ibn ali ibn affana qala haddathana yahya ibn adama qala haddathana al-ashja'i an Sufyan ibn Sa'id an Talha ibn Yahya an Abi Burda an Abi Musa wa al-Ash'ari wa Mu'adh radiyallahu anhuma annahuma hina bu'itha ila al-Yaman lam ya'khudha illa min al-hintati wash-sha'iri wat-tamri wadh-dhabi kaga da irin wacce riwaya ce cewa abinda aka umarce su din da shi suka yi aiki wa akhbarana abu abdullahi wa abu bakrin wa abu sa'idin qalu haddathana abu al-abbas qala haddathana al-hasan qala haddathana yahya haddathana waqi'un haddathana talha ibn yahya an abi burda an abi musa al-ash'ari annahu lamma ata al-yamana lam ya'khudh as-sadaqata illa min al-hintati wash-sha'iri wat-tamri waz-zabibi qala akhbarana abu sa'idin ابن أبي أمر وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن جعفر بن نجي نجيه السعدي المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن عوس أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب wannan gwamna ne na Umar ya rubuta mishi saƙo radiyallahu anhu wa kana amilan lahu ala ta'ifi yana wa Umar gwamna a ƙasar Ta'ifa fakataba ilaihi anna qibalahu shaytanan yace Allah shi taimaki ranka ya dade anan inda muke ƙasar Ta'ifa ga gonaki nan da aka katange su kamar kace gidan gona fiha kurumun wa fiha min al-firsiki war-rumman ma huwa aktsaru ghallatan min al-kurumi akwai inabi shine alkurum jam'u na karam sannan baya ga shi akwai ainihin al-firsaki war ruman akwai uh, uh, uh, ruman da ainihin firsaki kaman shine shine abin da ake ce mafiya irin wannan abu da ake ci na yan gayu da makamantansu haka suna da yawa da dukiya ce da ainihin abin nan galla harvest abin da za a fitar ne kinan da Hausa abin da za a girbe ko abin da ake sa ran samu a cikin shi ya mafi inabin yawa adu'afan ya ninninka inabin shin na karba zakka daga cikin shi fakata ba ilaihi yastamiruhu fil ushri ya tambayi Umar shin a karbi zakka a cikin waɗannan abubuwan fakata ba ilaihi Umaru annahu laysa alaiha ushru cewa babu zakka a kansu qala hiya min al ibati ibahi kulluha falaysa alaiha ushru suna daga cikin abubuwan da aka kauda kai ga barin su dukansu babu ushiri a cikinsu duk da yake wannan riwaya da isnadin take a cikinta a nan akwai rauni don wancan mutum mai suna ja'afar dan najihi ne sa'adi malamai sun ce majhuli ne amma wannan kissa tana da wasu hanyoyi da zamu zo mu ji insha Allah daga baya da jama'a kun ji waɗannan hadisai kenan daga cikin littafin al-Imam al-Hafiz al-Bayhaqi sai mu kuma gun malam Abu Ubaidin al-Qasim ibn Sallam gashi inda yace babun as sunnah fi ma tajibu fihi sadaqa fi ma takhrijul ard art ard wannan shine mujalladi na biyu a kitabul amwal jama'a gashi a cikin shafi na 129 yake cewa ya faɗi wannan magana sai ya ce qala haddathana marwan ibn muawiyah al-fazari wa yahya ibn sa'id kilahuma an amr ibn usmana عن عبد الله بن موهب مولى آل طلحة قال سمعت موسى بن طلحة يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أمر معاذ ليا أي كيش قصى يمن يأنشي ذكا قمد أينهم واتو أتكين الكما والشعير da kuma ainihin sha'ir shi ainihin ot ko bali ɗin kenan wannan khali da dabino wal inabi da kuma inabi shine grape to waɗannan duka su ne guda hudun da aka ambata gashi nan ya ta kawo yi masu ire-iren waɗannan ya ce ƙala wa na hajjajun ah, ah, an ibn jurejin ƙala akhbarani musa bin uqba an in an ibn umara fi sadaqati simari wa zar'i game da ainihin zakkar yayan itace da kayan noma ma kana min nakhalin au inabin aw hintatin au sha'ir su kadai qala wa haddathana yazid ibn hisham an al-hasan daga hasan al-basri annahu kana la yara fil ushri la yara al-ushra illa fil hindati wa sha'iri wa tamr wa cewa fatawa shi kenan al-hasan al-basri kaji waccan daga abdullahi dan umar nan kuma daga hasan al-basri sai ya tsallaka yace qala abu ubaidin wa bi hadha al-qawli kana ya'khudhu ibnu abi layla ibnu abi layla fatawarsa kenan daga cikin malaman cikin tabi'ai ko atba'u tabi'ina wa sufyan ibn sa'id da sufyan dan da sufyan sauri anna sadaqata la tajibu fi shay'in mimma tukhriju al-ard babu sadaka akan duk wani abu da ƙasa ke fitarwa illa fi hadhihi al-arba'ati al-asnaf sai a cikin waɗannan guda hudu alama sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa amara bihi mu'adhan kamar da manzon Allah ya sunnanta ya umarci mu'azu summa qalahu ibnu umara ibnu umar ya bada fatawa Ya yace wa qad ruwiya mithluhu an abi musa al-ash'ari aidan yace yurwa zalika an sufyan al-thawri am talha an uh, an yahya an abi barba an abi musa al-ash'ari kamar yadda muka ji a can ko wa bihi aftal hasan wa ibn sirina fatawa hasan basri kenan da ibn sirina qala abu ubaid abu ubaida sai ya ce wa qad qala qaumun wasu mutane a immatun malamai daga cikin mutanen sun faɗi zance siwa hadal qaul sabanin wannan magana ta su manzan Allah fazadu sai suka ƙara fi hadhil asnafi suka ƙara abin da ransu ya biya musu wa naqasu wasu kuma suka ma rage min ha daga ciki ta wannan fiye da shekara dubu kenan wannan karatu ba na kwanan nan bane da ka ce su mala albani ne a cikin a cikin eh, tamamul minna suka ce a shekara fiye da dubu jama'a kaji yace wasu mutane malamai suka ƙara suka raga har ila yau zan ƙara mana ishara zuwa ga littafin muhalla ka je ka karanta wannan babin shi ma ka ji yanda ibnu hazm yi mutsu mutsu da su musamman hanafiya yace kuna aiki da aya eh, jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin wannan kalwar zar'a kaza kaza kaza kun ce kaza da kaza kun ƙara zakka kun ce duk abin da yake ana iya nomawa a aje yana da zakka amma kuma wasu abubuwa da ayat ta ambata bin nafsi kun ce babu zakka a cikin su ce wani irin rashin hankali ne wannan sai zai ce wal ajabul ajab ce abin mamaki mamakin mamaki ya dawo kan maliku shi ma ya ranƙwashe ya ƙwanƙwashe ya ƙwanƙwashe <laughs> shi za ba sa son Ibu Nazimin, mutane yan mazhaba ba sa son shi yana da yana da gaurin hali ne jama'a ba yi da sauki Allah ya gafarta mai to sai ya ce fa mimman zada daga cikin malaman da suka ƙara akan na manzan Allah ibnu Abbasin akwai sahabi ibnu abbas wa Ibrahimun ibrahim nakhai wa umar ibn abdul aziz da sarkin musulmi Umar dan Abdul Aziz wa Makhul da Malam Makhul wa Zuhri wal Auza'i wa Malik ibn Anas wa ahlul Iraqi da Iraqawa sune mutanen Hanafiya din kenan ko Ghair ibn Abi Layla banda ibn Abi Layla ba Iraqi ne shi amma banda shi wa Sufyana banda Sufyana wa man qala bi qawlihima da wanda suka faɗa irin maganganun su wa kana mimman naqasa minha daga cikin wanda suka rage kuma akwai shuraihu wa sha'abi su kuma sun rage wani abu fa amma allazina zadu wanda suka ƙara daga cikin wanda suka ƙara sai yace fa inna abdurrahman ibn mahdi haddathana an imrana abil awwam al-laythin an tawus an ibn abbas qala as-sadaqatu fil hinta wash-sha'iri wat-tamri waz-zabibi sai ce was-salti waz-zaitu ya ƙara da waɗannan ƙarin da ibn abbas yake nan radiyallahu anhu Shima ma asalt wani nau'i ne na abin nan yayi kama da ainihin kamar kace alkama ce shi wata nau'i daban ko wani abu makamancin haka قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والذرة ذرة يتشي داوا wannan ta muku masara ya ƙara karawa da ita duk wannan da yake gwada maka cewa waɗannan kayan abincin akwai su tun wancan lokacin amma manzo Allah bai ambace su ba da aka tsaya iya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yan hanafiya da suka zo sai suka ce za mu zo mu ji suka ce a ƙara duk wani abu da ake iya taskancewa a ajiye shi ya ajiyu wanda duk baya ajiyuwa tarshabul wanda yake tarshabul yake lalacewa suka ce to ban da shi to yanzu in aka dauki wannan a matsayin asali to a zamanin nan za a samu abubuwa da yawa da za su shiga dan a yanzu a zamanance komai is storable komai da ka sani za a iya sa shi wani chemical ko a sa shi a wani conditioned environment da zai ajiyu shekara fiye da biyu ba haka bane ina mutanen agri haka ake yanzu ko daidai da alayyahu yanzu da tumatir da latas da lemu da kabeji sai a aje su ga sunan kaje karshen larabawa makka da dubai da makamantansu ana ɗauko su daga south america daga as far Cuba da Argentina da Brazil za a kawo su kasashe masu zafin tsiya din nan amma za a su kamar yanzu aka cire su daga jikin uwar su daga jikin bishiyar lemu da aiba da mangoro haka za gan shi fresh ko ba na inda ka san inda ka san na aljanna da ake cewa abin nan ana kawo su haka ga su sunan mutashabiha wato mutane sun kai matuƙa wajen zaƙewa game da canza ɗabi'ar halittun Allah suna suna tadakhuli suna da haimana suna iya canza eh, yadda yadda abin yake rayuwa to kenan yanzu waɗannan da ake iya aje su yanzu suna ajiyuwa to su ma za musu zakka kenan ka ɗauka cire wannan technology ma da wannan lokali nan ka je ƙasar gwari ƙasar nufawa naija da kwara da wani ɓangare na nasarawa gwari da sauran ƙabilu da arago da makamantansu suna noman doya su aje ta ta shekarar lahiya lau har shekara biyu wala haka ne daga nake a tiku baka noman doya amma kasan ana yi ana yi ko aha a nan mu ma da ake noman dankalin hausa ana mai wannan akwai inda ake tona rami a shirya shi a aje shi lahiya lau kenan ajiya yanzu ba sai masara da wake da ainihin dawa da alkama da maiwa da, da, da, da, da makamantansu da riɗi ba so sannan in ka ɗauki daraja ne akwai abin da yafi wani daraja ma ba da safa da shi ba da haka a tsaya iya nan kamar yadda aka tsaya game da dabbobi aka ce raƙuma da shanu da awakai ana kallon dawakai a lokacin ana kallon alfadarai akwai kaji akwai ɗawisu akwai sauran tsuntsaye duka akwai su amma annabi bai saka a cikin sa babu wanda ya saka su da haka kana da gidan kaji waɗanda ake poultry kana da kaji sun kai miliyan biyar kaza rai miliyan biyar ba su da zakka hakan kana da ainihin pond na kifi wannan catfish tarwaɗa din nan da ake yin gidan kifi yanzu in ta kai guda miliyan hamsin tarwaɗa ka ba ta da zakka amma wannan bai hana ka ba da sadaka ba bai hana ka ba da kyauta ba bai hana ka yi alkhairi ba za ka iya fiye da abin da ma watakila shi ne sabunta inda za a lissafa sannan abin da aka cira na riba aka je aka taskace a wani asusun ajiya in ya shekara wannan yana da zakka me yasa da ake faɗa waɗannan saboda annabi bai ce suna da zakka ba suna na akan bara'atul asliya wanda yake so ya ce akwai zakka ya kawo musu nasi Allah ya tsare mu amma mutane dai da malamai da sauransu kamar da kaji ambata suna kawo abubuwa da yawa a kai gashi sai ya ci gaba da cewa qala abu ubaidin wa kadhalika qawl al-auza'i wa bihi qala ahli al-iraqi wa ibn abi layla wa sufyan illa anna malikan kana ashadda fi dhalika qawlan min al-auza'i na da magana mai tsanani akan wannan wa ahli al-iraqi aidan ta fita mutanen iraki wa zalika annahu kana yara an tudamma asnaful hububi kulliha ba abiha ila ba'd yace duk wani abu wanda yake ana sussuke shi a saka shi a buhu to duk a haɗa su a matsayin nau'i ɗaya. da aka agun maliku da masara da shinkafa da dawa da gero da maiwa da riɗi da tamba da duk magamantansu waɗanda ake sussukewa a auna a sa a buhu ana yin tuwo da su a yi kunu a yi abincin kaji duk waɗannan agun maliku ya ce duka kowanne sai an mashi zakka fa idza balagat ma'an khamsatan khamsata awsiqin zakaha idan ma ka noma su daban-daban a gonarka duka zaka hada ka musu kima kaga magana shi ta kowa tsanani to haka dai waɗannan maganganun jama'a ya ta kawo su amma ka dai ji ya faɗi asalin magana ta farko ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to jama'a bari ku ji in ka je ka karanta a cikin littafin ibnu Hazm al-Muhalla daman sai da ya fara da cewa to ka'ida shine tunda an yi sabani wasu sun rage wasu sun ƙara wasu sun ce kaza wasu sun ƙara kaza to a koma asali shine fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul tunda an yi sabani wannan ganin akwai zakka a duk abin da ake iya taskacewa wani kuma na ganin akwai abin da duk abin da wani ya dauki fi ma saqatis sama'u Allah ya gafarta malam ba'ari irin fatawa hanafiya ita ya dauka fi ma saqatis sama'u shikenan kawai duk abin da ruwa ruwan sama ya shayar to in tafasa kake da ita a side din da baka gina ba to sai safasan nan in dai zaka cire ta ka ci ko ka sai da ita ko ciyawa irin wanda abu suke nomawa a can ka kaga dai ciyawa ce ko kuma ana sai da ita ko da ire-iren su duka sai an musu zakka duk abin da sama ta shayar sai an mai zakka haka idan kana da mangoro wanda yake gidan gona ne akwai mangorori ana ɗiba ko gwaiba ko kana da ainihin ayaba dukan shi sakatin sama'u ko to ushiri wanda kuma aka shayar da ruwan abin nan ruwan ah, yayyafi na na aikin rani shi kuma ah, ushurul ah, abin nan ko nisful ushiri, to yanzu kaga wannan tace fatawa hanafiya wadda ta yi umumi gaba daya malikawa sai suka ce a mu mun sake ragewa a ciki banda wanda baya ajiyuwa to da me suka rage wannan da kiyasi su ma da can da me suka kara su ma da kiyasi da aka kawai gara ɗaya akan wanda annabi ya ce alayhi salatu wassalam to bari mu ji maganganu da shi kuma malam ainihin wato al-imamu al-mubarak fori shine al-hafiz abul ala abul ala muhammad ibnu abdurrahman ibnu abdurrahim al-mubarak fori mutumin kasar india wanda ya rasu hijira shekara 1350 da ainihin uku Allah ya gafarta mishi gashi a cikin sharhin Tirmidhi wannan da ke hannu mujalladi na uku ne bugun al-maktabatu tawfiqiyya sun buga shi a ainihin hijira da shekara dubu ɗaya shekarar hijira na daga daɗin buga littafin ne? ban ga ba kuma yanzu na to in an duba ne za a ga daɗin babu daɗin a nan ban gan shi ba amma dai bugun wannan maktabar ne da ta hakikin malam Ahmad Zaki al-Barudi gashi da yake sharhin hadisi mai lamba ta 200 da 640 da yake cewa حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا سعيد بن عبي مريم حدثنا بن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه الرسول الله sallallahu alaihi wasallam annahu sanna fi ma saqati samau wal uyunu aw kana asariyan duk abin da sama ta shayar da ita da idan ruwa ko kuma ya zama gyauro ne to za a bada ɗaya bisa goma wa fi ma kiya bin nadhi nisful ushur shi dai wannan hadisan. to a cikin wannan sharhin sai ya ce tambihun faɗakarwa mazhabu jumhuri ahlil ilmi wal a'immatil arba'a mazhabin ɗaukacin malamai da limamai hudu wujubul ushri fi jami'il hububi wajabcin ainihin ushri a cikin dukkanin abubuwan da suke ƴaƴan kwanso ne min al-hintati wash-sha'iri wal-adasi wal-himsi wal-urzi wa nahu zalika duk wani abu da ainihin alkama da sha'iri da dawa da gero da masara da shinkafa da acca da maiwa da aburo da tamba da komai duk waɗannan za a ba su ainihin ɗaya bisa goma wa nahu zalika qala al-imamu malikin fi muwatta muwadda a cikin muwadda malik yace wal hubu latifi haz zakatu ƴaƴan ainihin wato a ƙwayanni waɗanda suke da zakka alhintatu والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والأدس والجلبان واللوبيا والجلجان وما أشبه ذلك ورنا وسمع دبام رئير سعنا يتي وما أشبه ذلك من الهب التي تسير طعاما da duk wani abin da yake zama abinci to kaga sai ka ƙara hada garin kwaki a zamanin yin wannan kenan da garin kwaki ya zama abinci sai ne kuma wanda da ba a ce zama abinci ga sunan da yawa garin alabo ko shi ma yanzu abinci ne kaga da dawa da muna yara mutum baya cin dawa jama'a doki ne yake cinta ba a cin dawa a nan kasar da wallahi tallahi doki da idan kana da sa kana so ya ƙiba sai a je a ɓarza ta sai a dinga ba sa yana ci to kaga ita ma yanzu ne ta zama abinci da yunwa ta kai yunwa kenan Allah ya tsare mu yace duk wanda suke iya zama abinci fa zakatu tu'khadhu minha kulliha ba'da an tuhsada wa tasira habban duk za a karbi zakka bayan an yi noman su an girbe an cashe su an cire ainihin wato dusar su ko ah, su an saka su a cikin buhuhuna intaha magana maliku ta kare Wata tamassaku bi umumi ahadithil babi su su maliku da ire su sun riko da hadisan babun ne bisa umumi wa bi umumil ayati allati tadullu ala wujubil ushri da ayoyin da suke nuna wajabcin ba da ɗaya bisa goma wa zahaba al-hasan al-basri wal hasan ibn salih wa thawri wa sha'bi ibn sirina ila annahu la yajibu zakatu illa fi shairi wal hintati wal zabibi wat tamr waɗannan malamai su kuma suka tafi kan cewa babu zakka sai akan abubuwan nan guda hudu fa wujubul inda haula'i munhasarun fi hadhihi al-arba malamai suka ce ushirin nan ya kaɗaitu ne kaɗai akan wannan abubuwa guda hudu wa hatajju bima rawat tabarani wal hakim wa dara qutni min hadisi abi musa ashari wa anna sallallahu alaihi wasallam qala la ta'khudhu as-sadaqata illa min hadhihi al al-arba'a ash-sha'ir wal wal tamr shine dai wannan hadisin namu ko qala sahibu subul salam malam sanani yace qala al-baihaqi ruwatuhu thiqatun wa huwa muttasil mazajen shi suna da aminci kuma ya isnadin ya hadda juna warwa tabarani min hadith abi musa min hadith musa ibn talha an umara inma sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama az-zakata fi hadhihi al-arba'a fa zakaraha wannan hadisi shi ma ingantacce ne qala abu zur'a innahu mursalun abu zur'a ya ce abu zur'a ya ce mursali ne amma ingantaccen hadisi ne hasanun ne ligari warja hadha al-madhhaba mai subul salam ya goyi bayan wannan mazhabin haifu kala da ya ce fal'audahu dalilan abinda dalilin shi fitowa fili ma'alhasiri na hasirina lil wujubi ya fi bayyana ga waɗanda suka keɓance suka ce wajabci ya tabbata ne kawai fi hadhihi arba'a a cikin abubuwa guda hudun nan intaha magana shi ta kare wa kaza rajaha shaukani fi naili hadha al madhhaba hakanan shaukani ma a cikin ilal autar ya goyi bayan wannan mazhabi haisu kala da yake cewa fal haqu anna zakata la tajibu illa fil burri wash-sha'iri wat-tamri wadh zabibi la fi ma adal arba'ati mimma akhadhat al-ard kun ji jama'a da ka zakka game da waɗannan abubuwan shi ma to sai abin da ya tabbata kenan a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda muka ji to wannan a ah, mun dauki mun riga mun yi bayani akan wannan ko maganganun da suke cikin littafin ainihin al-Imam Zanjawiyya Ibn Zanjawiyya dangane da zakka ta ainihin kuɗi kenan insha Allah ah, wani abu nake so na mana ishara shine ah, tattaunawa da ta rage mana a yanzu ita ce wanda zamu zo mu yi a nan gaba insha Allah a mako mai zuwa amma kafin nan bari ne mana ishara zuwa ga wani littafi da ya kamata mu samu halin karanta shi gashi fiqhul mu'amalatil maliyyal mu'asira Fikihun da ke cikin hulɗoɗin kuɗi transactions da ake yi na kuɗi a zamanin nan kuɗin takarda da check da ainihin wato abin da ake kira da suna abin nan al'ashum me sunansu da hausa hannun jari da, da, da, da abinda ake iya rezin kai ma rezin ma wani a bashi abin nan me ake ci an je banki tana so a bank order draft da transfer da makamantansu duk ire-iren waɗannan ina hukunce-hukuncensu to kan manta bayan da muka ji magana yanzu akan hukuncin zakkar kayan kasuwanci da hukunci ko kuma abubuwan da ake wa zakka daga cikin dukiyoyin noma to ya rage abu na uku wanda za mu zo magana kan shi insha Allah a mako mai zuwa shine zakkan kuɗin naira ba wanda muka an kuma tana mun ambaci cewa wannan yana da alaƙa da shin naira da dala da riyal da yen da makamantansu kuɗaɗe ne ma tukunna ko ku ba kuɗaɗe ba ne in ba kuɗaɗe ba ne meye matsayinsu wato alfulus wa nuqud kuɗin takarda da kuɗin ƙarafa ƙwandalaye shin suna ɗaukan matsayin kuɗi ko ba sa ɗauka menene ma tarihin shigowarsu cikin duniya cikin duniyar kuɗi duk wannan mai littafin ya tattauna kan waɗannan sannan me fatawan malaman musulunci game da haka game da cewa akwai riba a cikinsu su lazumin akwai riba akwai zakka ko ko babu riba a cikinsu su lazumin babu riba babu zakka abun mamaki jama'a malikiya sa daga cikin yan gaba gaba akan fatawar cewa akwai riba a cikinsu su amma sai aka samu wani katan ƙauye wanda yake eh, ba ƙauyen birni a nan nan garin kaduna wanda yake tutiya shi bawan imam malik ne lisanul hal wanda baya kaunai ya ji ka faɗi magana ta saba imam malik amma kuma a nan wajen ya yi fito na fito da wannan magana ya saba mata don abin nashi ka gane sarrai ne ke malikiya karanta mudawwana sun bada da fatawa akan cewa fulusi kuɗin karfe waɗanda ake amfani da su waɗanda ba zai da azufa ba suna da hukuncin kuɗi don haka akwai riba a cikinsu amma shi kuma ya fito ta surutu cewa babu riba babu riba babu riba don haka babu zakka kuma lazimin haka duk da yake baya fitowa ya faɗi wannan ta biyun karara amma duk wanda ya ce babu riba a cikin kaza to lazimin wannan abun komai yawan shi bai da zakka za mu zo mu ji magana akan ita kanta riba da batancinta a cikin shari'ar musulunci da menene ya jawo ta zama haka da kuma yaya take wacce ce da wacce ribar nasi'a da ribal fadli da kuma yadda ake fahimtar su a matsayin ribar diyuni da kuma ribal biyu'i akwai ribar kasuwanci akwai kuma ribar bashi wacce ce kuma muhallin niza mu gane wannan domin ribar bashi ba muhallin niza'i ba ce shine duk abin da ka ba mutum bashi zai dawo maka da shi ne ko iwat ɗinsa gwargwadon yadda kuka yarjejeniya ko kuma yiwuwar dawo da irinsa ɗin ko iwat ɗin akwai abin da in ka ba da bashi ba zai yi a dawo maka da shi ba sai dai iwat domin istihlakinsa ake yi akwai abin da in ka ba da bashi za a dawo maka da masal ɗin shi ne da irinsa in ka ba da ka ba mutum bashi naira dubu zai dawo maka da naira dubu kaga irin ta ci amma in ka bashi bashin gwangwanin siga zai dawo maka da kudin gwangwanin siga ne iwad kenan ko to idan aka zo dawowa da masal din ko iwa din idan aka yi ƙari a to wannan riba ce babu wanda yake da saɓani malamu sun ce akan riban wannan shine na an shi gwangwanin siga a gunka naira ɗari ne ya kamata in biya yau in ban biya ba yau ya wuce yau ya kai gobe zan biya kuɗin jinkiri nasi'ar kenan ko ko kuma dama tun farko zan biya fa'idar abin da na ci na moriyar amfanuwa da na yi da siga a lokacin daban da kudinta kamar yadda MTN suke wa mutane kenan su baka katin casa'in ka more wa katin a sanda baka da kudin shi sanda ka biya kuma ka biya ɗari wannan goma kudin sabisis ɗin da suka maka without payment shi ma riba ne wannan kuma riba ce ta ainihin mufadala a wajen biyan bashi to daman wajen bashi babu wanda yake da ainihin sabani akan akwai riba cewa ko trailer yashi ka ara agun ka kafa zama da ta mai da trailer yashin shi ma'ana kuna da makwabtaka da juna ana gini kowa yana tsaki yana gini baka da yashi ya kare sai ka ce a baka yashi roka kafin a kawo maka naka aka baka baro biyar to baro biyar zaka dawo da shi in ka dawo da yafi aka ce in ya ce sai ka bani fiye da baro biyar ko kuma in ya kwana ba za a shi baro biyar ba rabata shi ba kai hatta da kuɗin wasa da yara suke amfani da shi kuɗin takardar minti inda za su ba da bashin shi su ansa da mufadala to akwai riba mun gane yawa in dai na bashi ne babu wanda ke da sabani game da malamai akwai cewa riban aka samu fadala ko nasi'a inda ake da ta tabar da ne idan kana da naira ɗari ina da naira ɗari nima to yanzu idan muka zo kamar yadda masu sabon kuɗi suke yi ga bandir na sabon kuɗi yan hamsin hamsin guda ɗari ba ɗari biyar kenan ba ko dubu biyar dubu biyar ko to sai ina son su amma ni kuma ina da dubu biyar ba sabuwa ba sai na ba da dubu biyar da ɗari biyar tsohuwa a bani dubu biyar sabuwa to wannan ɗari biyar da ta hau kai me matsayinta ita ce wannan ba ƙauyen birni ya ce ba rubu ba ce to wannan ainihin riba kenan ainihin riba ainihin riba don me yasa aka tsara wannan babu dalili sai don riba kawai abin nan ɗinta market value ɗin wannan sabuwar dubu biyar ɗin ɗaya ke da market value na wannan tsohuwar dubu biyar ɗin abin nan na ta siya shi ta siya ta ka in ina son dubu biyar ɗinka sabuwa kana son tawa tsohuwa to sai dai kawai mu canza idan ko ya zama ba za a yadda a canza haka ba to sai dai na siya da wani abu can daban ba da kuɗi irinsu ba mun gano wanda ke zama wannan abin da mutane suke tsaba ragin riba ne to kuma mutane suna yin irin wannan yana nan birjik da yawa da yawa kala daban-daban za mu zo mu ji insha Allahu za mu ishara kuma ga wasu masadir daga cikin littattafai wanda suke da ainihin karatuka akan waɗannan na'am eh na'am

in ba in ba in babu in ba bukatar da dace lokacin ai ba sai an kimanta ba an san da mancan nawa take ya danganta da kuka da kaci bashi bashi mai kaci zan dawo maka da buhun shinkafa ka a ramin buhun shinkafa na ci da iyalina kafin nawa ke zo in yau sai ka bashi buhun shinkafa ta karu ba ta karu ba dama dai shinkafa ka karba ita ka bashi in ya zama kuma ba za ka iya bayar da shinkafa ba sai kimanta to za a yi kima shinkafa ne a yanzu domin ka bashi buhun shinkafa in ya je siyarwa wannan kuɗin zai ansa na yanzu ba irin na da ba wallahu alam na'am نعم hmm. wannan da ba da a zai ba shi kuma ban gane ba ma'ana a ya ba b bashi miliyan biyu shi kuma b yana da taki ajiye ko sai ya ce to zan yi amfani da takin ka in saka a gona ta amma zan siyo in dawo maka da takin ka sharadin ya bashi kudi lokacin da kuma ka gama harkar da zaka da kuɗi ka dawo mun da su to wancan amfanin da yayi riba ne ya daga cikin nau'o'in riba wata riba da zaka ci ta wani benefit dan ka bada bashi ya daga ciki ka sharɗanta wani benefit na daban don ka bayar da bashi shine kamar irin wannan kun gane kuwa ba iri ɗaya ba ne zan baka bashin wani abu za ka dawo min da abin wannan yana gefe to akwai kuma wani abu da nake da shi da kake da interest a kai na ka ci moriyarsa sai ka ce sai na baka ka amfana da shi sai na kama ma sharaɗin cewa to in zan baka bashin kuɗin nan to za ka bani kaza a matsayin na amfani da shi shi ne aka misali da wannan riba ne jama'a ƙarshen duniya ne fa muke rayuwa ba eh. shi mene dai ban gane aika dawa ba ok zai noma eh. ok jingina jingina da jingina jingina bashi da collateral kenan ko a baka kudi kai kuma a anshi wani abu naka a matsayin kifadi wanda zai sa dole ka zo ka bayar ko jingina to ita tana tafiya ne tana gudana ne a ƙarƙashin wasu abubuwa na daban-daban za a zo a ji a nan gaba insha Allah Shi ne, hukunci game da cin moriyar abin da ka jingina cin moriyarsa wannan ma wani hanya ne na zalunta wanda aka jingina abu abu ne, zan jingini motarka amma zan saka ta a kasuwa ta dinga min haya kuma ina bin ka kuɗi randa duka kawo wannan kuɗi na samu nawa ne wannan ba daidai ba ne. eh yanzu dai ne akwai zalunci a cikinta ne yayi akwai zalunci ne a cikinta saboda kaga mutum yana cikin bukata shi dole shi ba yadda ya iya ga matar shi can asibiti za a mata tiyata yana neman kuɗi na'am amma sai ya kasance akwai masu zuwa wuri na karfi kamar shekara ba sai in za su biyo da kamar naira biyar sai ce tun da suna zuwa su karɓa bashi ne a ni kuma tun da yana da kuɗi ina cewa zai rinka sai da musu amma a kan sa wani fasantin na riba shi ma na ya kana kafan zan ba ba kai ka so shinkafar ka ka siyar musu su biya ka ko yanzu ko a bashi bashi ga farashinka eh. idan mutum eh shine kai dai kana siyarwa a wani farashi dubu goma da ɗari da ɗari biyar inda mutum zai biya inda mutum zai siya da kuɗi hannu nawa zaka siya mai to ai kaso is an open market san open market wannan ai wanda yake da matsala shine wanda za ce in zaka biya so biyu to kaza ne in zaka biya so uku kaza ne in zaka biya kuɗi hannu kaza ne eh ba bambanci ko yanzu zaka biya ba bambanci wannan kasuwa ce inda ma kai a ce ka na da tsada fiye da na wani ko ba za ka samu ladan sauki ba na ke na mutumin da ke da ya mallaki shagon sai yana an san jingina a wurin tenant ɗinsa a gun wanda yake haya a cikin shagon duk in yi shi jinginan nan in yi shi kuɗi to ba za a bada kuɗin haya ba to kuɗin hayan me matsayin su an fofitin ne kawai an kau da kai ne saboda yanzu ya zama indebted mudanun yi da karama yanzu duk wannan albai ubin ina ne wallahi ba kyau haka wato shi jingina da bashi ya kamata mutane su gane taimako ne kake wa ɗan'uwanka uwanka kuma akwai lada akwai lada idan ka taimaki dan uwanka akwai hadisi da yazo yana nan koda wannan ya kawo shi a cikin dari salihin ba zai talafa dan shi ba hadisi al-Imam Tirmidhi wata ne sai ne wata mata wa'azi da shi tana da kuɗi in ta baka bashi so daya in ka zo neman na biyu ta dinga maka gori kenan sai nan na mata hadisi hadisi yana cewa ne in ka ba mutum bashi ko ka ƙara bashi irin wannan bashin na manta lafazin akwai wata falala da aka ambata game da hadisin game da mutumin da ke bayar da bashi ya ƙara bayarwa ko da an mushi wulakanci a karan farko to taimako ne to karka ba ka taimaki mutum kuma sai ka saka shi a wajen wani a cikin wani kunci na daban saboda kana da kuɗi duk wannan ra'ayi ne na yan jari hujja ra'ayi ne na jari hujja wanda musulunci ko bai da da shi ba saboda kaga mutum cikin damuwa da kuntata da bukata sai ka lazimta mishi wani sharadin da kai ne zaka mori sharadin shi kuma ya kuntata mutumin da yake da shago ya kamata ka bashi kuɗin hayan shi lokaci yayi amma saboda kana bin shi wasu kuɗi shi ba zai iya magana kuɗin shagon ba kai ba za ka ce kuma ga su ba duk sanda ya zo kuma zai ƙara cin bashi a wurin ka, to da wannan cin bashin ka biya shi kuɗin hayan shagon shi mana ya zama yanzu ka bashi kuɗin shi ne wanda yake halak malak ne da ka dinga an taya mishi bashi kuma kana amfani da bashin kana kin biyan haƙƙin ka da ke haƙƙin shi da ke kanka ya mutum shi baki to irin wannan za ga mutane suna irin wannan kasuwancin yana nan da yawa abin da ya kamata mu lura jama'a shine duk wani kasuwanci da za ka yi wanda ka ji alama akwai shubuha game da rashin rashin sanin wato sa a shar'ance ko to ka tambayi malami ka nemi sani in baka samu ba ko to ka guje shi umani taqa shubuhat faqad istabra al-dinihi wa irbi akalla kai aiki da wannan mabda'in cewa wanda ya kiyaye abubuwan da suke da wato shubha jirwaye da kamar wanka to ya tsira da addinin shi ya tsira da ainihin mutuncinsa amma wanda yake kokarin auka ma duk abin da yake na shuba to ana nan zai auka har cikin haram shedan ba zai gushe ba yana zayyana maka cewa ai ba komai ba komai har sai ka je kana yin wanda bawahan haramci ne kamar da annabi ya kwatanta da mai da mai kiwo wanda yake bakin danni na mutane ina ganin jama'a bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu zo sai mu ci gaba da bayani akan wancan karishin mas'ala kafin mu koma cikin karatun za mu saurara nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum wa rahmatullahi